لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون تبس mun riƙe alkawari mai ƙarfi a kan bani Isra'ila na ji da biyayya, sai muka aiko musu da manzanni don su isar musu da saƙon shari'ar Allah, amma sai suka warware alkawarin da muka yi da su, suka bi abin da son zuciyarsu ya faɗa musu, na bijirewa abin da manzanninsu suka zo musu da shi, da ƙaryata wasu daga cikinsu da kashe wasu.